bayan haka yin uwa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. godiya ta tabbata ga Allah maɗaukacin sarki wanda ya sake haɗa mu a wannan yammaci na rana asabar a yau muna takwas ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya zo daidai da takwas ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyar cikin tafsirin na littafin Allah maɗaukacin sarki gabanin mu fara akwai tambaya kamar haka wanda yana tambaya cewa ma hukumu istikhdamu ما حكم nau'in حكم استخدام نوع wa من البخور والزيوت sihir. السحر menene hukuncin amfani da wani nau'i muayyani na turaren wuta ko kuma mai don maganin sihiri a ah, malamai sun ba da amsa dangane da amfani da turare don maganin sihiri ko maganin aljanu galibi abin da malamai suke ambatawa cewa wani abu ne da yake ba sananne ba a cikin shari'a cewa mutum ya amfani da turare saboda aljanu suka ce galiban masu yin amfani da turare masu gayyatar aljanun ne ma'ana wanda suke harka da aljanu kamar bokaye ko masu ba da magunguna masu yin harka da aljanu sukan yi amfani da turare don a gayyato aljanin don ya yi bukatar da ake bukata amma wajen korarsu ko wajen warware abin da suke suka ce sai dai a yi karatu na alkur'ani ko addu'o'i ingantattu ko kuma karanta ƙur'ani a cikin ruwa a ba mara lafiya ya sha ko ya tofa a jikin hannunsu ya shafa a ko'ina a cikinsa amma suka ce yin turare suka ce wannan ba bane sananne kamar shek ah, abdulaziz bin abdullah bin fata wasa kenan kamar in ban manta ba ah, darul ifta almisiriya su ma sun ga wannan fatawa din ah, don haka abin da ya fi mutum ya bar shi shine abin da ya fi kada mutum ya yi amfani da shi amma in turaren mutane da za a sanya don a sanya guri ya yi kanshi guri ya yi daɗi wannan babu laifi babu laifi da haka idan da wannan niyyar cewa aljanu fitanannu ba sa son kanshi mai daɗi na haka aka ba da turaren wuta aka ce wannan a dinga kunnawa don gurin ya daɗi to wannan babu laifi da turare ne na wuta kuma abu ne sananne cin a tarihi abin da ya shafi mai ko a ce a samu man zaitun ko man habbatu sauda waɗannan duk magunguna ne ba laifi misali a sha don wata cuta idan mai ba da magani ya ce a sha ko a shafa don wata cuta babu laifi a wannan amma mujarradin man kurin a ce man man zaitun an shafa shi a janu suna gudu ko man habbata soda wannan ban san wannan ba wallahu adam amma dai dan ayi amfani da shi matsayin a sha ko a shafa wannan babu laifi ya ya tabbata ana yi kuma magani ne shi kuma magani ma a shari'a idan ba shirka bane kuma bai karo da addini ba to babu laifiya a amfani da shi idan ba shirka ba ne shi yasa da magani na bature da muke amfani da shi da irin su abin da ya shafi habbatin sauda da zaitun da waɗannan sauran abubuwa da ake cewa islamic chemist duk magani ne duk sunansu ɗaya ne ba na bambanci da wani islamic da wanda ba islamic ba wanda ba islamic ba shine wanda musulunci ya haramta a ce mutum ya magani da haramun kamar da giya kaga wannan ba islamic bane tunda musulunci ya haramta amma musulunci bai haramta ba ba babu wani abu da haka wasu malamai suke cewa hatta magungunan da suka zo a sunna Idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a habbatu sauda tana magani ko kaza wasu suna ganin duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci su ne gini akan abin da tajriba ta tabbatar ma'ana akwai abin da yake yau da gobe an tashi an ga magani ne sai wasu hadisai da ya ambata dangane da albarka wasu abubuwa wanda kuma wannan wahayi ne kamar irin albarka ta ruwan zanzan da manzo Allah ya ambata to wannan kaga wani abu ne da yake manzo Allah ya ambace shi a babin wahayi amma in ba haka ba in dai magani ya zama babu cutarwa a ciki babu laifi dan an yi amfani da shi a cikin addini in dai ba addini ne ya hana ba wannan yana magana dangane da karanta suratul kahfi a cikin a ranar juma'a yana magana idan mutum yana tilawa a watan ramadan ranar juma'a sai ya karanta suratul kaf to ina bai ci tambayar ta shi kamar yana magana cewa ya dawo daga baya sake karanta ko kuwa a maganar karanta suratul kahf a ranar juma'a akwai hadisi akai wasu malamai sun inganta shi ko sun ce hadisi ne hasan amma a shek muhammad nasir dinin albani yana ganin hadisi ne hasan amma kuma daga baya wasu malamai da suka fada da bincike sun ce hadisin bai inganta ba da haka idan mutum ya karanta da sunan ya karanta alkur'ani da neman lada babu laifi amma wannan falala da ta zo a cikin hadisi sun ce bata inganta ba wallahu a'lam sai tambayar kuma mun riga mun amsa ta a baya dangane da abin da ya shafi sallar tarawihi a gida har yanzu muna cikin suratu safat a inda jiya muka tsaya akan aya ta 34 إن شاء الله تعالى yanzu za mu tashi الثلاثة aya ta 35 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين نعم الله ما yana mana bayani na dalilin azabtarwa da ake waɗannan kafirai wanda kuka karanta ayoyin jiya sai Allah ya ce innahum haqiqa sun sun kasance kanu idza qila lahum la ilaha illa idan an ce da su su ce babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah na suna yin girman kai wa yaquluna suna cewa inna la tariku alihatina yanzu mu zamu bar ababan bautawar mu li sha'irin dan wani mawaki majnun wanda yake da tabin hankali bal ja abin haqqi Allah ya ce bal ba haka zancen yake ba Ja abin haqqi ya zo da gaskiya wa saddaqa mursalin kuma ya gaskata manzanni waɗanda Allah ya aiko wannan aya da muka karanta innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun kamar bayani ne na dalilin azaba da ake musu ajiya mun karanta fa haqqa alaina qawlu rabbina inna la za'iqun فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون Allah ya ce hakika su a wannan rana a cikin azaba masu yin tarayya ne da su da ababen bautar su duk gaba ɗaya Allah zai jefa su cikin wuta to kamar ƙarin bayani ne me dalilin da yasa aka sanya su cikin wuta domin me innahum su sun kasance kanu idza qila lahum idan an ce da su la ilaha illallah ma'ana su ce la ilaha illallah an faɗa musu a babin karantarwa da ilmantarwa da da'awa cewa ku yi imani babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah ku yarda Allah shi ne kaɗai wanda za a bautawa ya tasbiro da fifi girman kai a nan za mu ga an kawo sinun da ta'un cikin kalma alkibru asalin kalma alkibru girman kai amma aka ce ya tasbiruna sin din da ta'un din lil mubalagha a nuna yadda suka kai matuƙa wajen yin girman kai ma'ana suna yin girman kai suna ganin ya za a yi su karɓi kira daga mutum su? ya za a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna ganin shi mutum kuma tare yake da su to ya ma za a yi zo musu da wani abu su karɓa da haka ma suke mamaki a inna da tariku ali hatina wa yaquluna suna cewa a inna da tariku ali hatina yanzu mu za mu bar ababan bautan mu abubuwan da muke bautawa mu da iyayenmu li sha'irin ai da qawli sha'ir dan magana wani wanda yake mawaki wanda wannan suna sibata manzo Allah da waka da kuma mawaki saboda tsabar in gaskiya da girman kai amma sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mawaki bane majnun wasu kuma su shi da cewa ma'ana babu hankali a tare da shi suna nufin annabi sallallahu alaihi wasallam da haka idan mun lura za mu ga ba wai iya ma girman kan suka tsaya ba na kin karɓar gaskiya din ba iya ƙaryata annabi suka tsaya ba bal ma sai da suka yi mai hukunci suka da manzon Allah da sibofi na zalunci suka sanya shi sha'ir suka mai da shi sha'ir mai yin waka wasu daga cikinsu kuma suka bata shi da majnun cewa wai wanda yake dauke da abin da yake da shaɓin hankali alhali sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mawaki bane kuma baya wasa kuma sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da cikakken hankali ya ma fi su hankali kuma abinda manzon Allah ya zo da shi shine hankali din bautawa Allah madaukakin sarki shi kadai to duk da wannan amma suka bijiri suka bada baya wannan aya tana nuna mana haɗarin girman kai ana girman kai yana iya zama sababi na halaka Anan, nan tana gwada mana daga cikin sababban da suka halakar da mushirkai akwai girman kai ga shi dai gaskiya ce amma sun ƙi karɓa dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa girman kai shi ne ƙin gaskiya da rena mutane lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi maganar cewa a nisanci girman kai mai girman kai ba zai shiga aljanna ba saboda girman kai da yake da shi to sai sahabbai suka tambaya mutum yana so ya ga tufashi shi mai kyau ko takalminsa mai kyau wannan yana cikin girman kai sai maza Allah ya nuna musu wannan baya cikin girman kai girman kai shi ne kin gaskiya a cewa mutum ga gaskiya ya gani amma ya ki sannan da rena mutane da wulaƙanta mutane wannan shi ne girman kai wannan sifa ce mummunan sifa mai ita yana tattare da sifar da za ta iya kame matsala wajen shiga aljanna saboda mai saboda girman kai da tozarta mutane da wulakanta mutane da haka anan yana cikin abin da ya kange su ga karɓar gaskiya tsabar girman kai sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne mai gaskiya sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne mai amana sun san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne da yake lafiyayye babu wani abin da ya shafi kwakwalwarsa duk sun san wannan to amma suna girman kai dan me za a ce shi ne zai zo da wannan gaskiya din dan haka sai su bijire su ki karɓar wannan gaskiya su ba da baya sannan wannan bijire wata na kin faɗan la ilaha illallah yana gwada maka cewa sun fahimci ma'anarta ma'anarta shine su bar waɗannan ababen da suke bautawa shi yasa suka ce a inna la tariku alihatina yanzu mu za mu bar ababen bautan mu ana sun fahimci cewa wanda yake la ilaha illallah to tana lazimta masa ya bar bautar dukkan komai sai dai ya bauta wa Allah kadai sun fahimci wannan da haka suke kin faɗan kalma ɗin kisa malamai suka ce daga cikin sharaɗin kalmar shahada ta amfani mutum shine ya san ma'anarta dan sai ya san ma'anarta ne kuma zai yi aiki da ma'anar ma'anarta ne bijire wa bautawa komai da bautawa Allah shi kadai ma'anar La'ilaha ilaha ta kunshi korewa da tabbatarwa La'ilaha, idan mutum ya ce La'ilaha, babu abin bautawa babu wani Allah babu wani abin bautawa na gaskiya bisa cancanta wannan shine korewa na fiye jami'i ma yu'badu min dunillah kore dukkan abin da ake bauta wanda ba Allah ba illa Allah isbatul ibadati lillahi wahdahu tabbatar da bauta ga Allah shi kadai wannan sune rukunan wannan kalma kore bauta ga wani Allah da tabbatar da ita ga Allah madaukakin sarki to su sun fahimci wannan ma'ana dan haka suke girman kai suka ifada domin suna ganin ta yaya za su bar ababen bauta wasu wanda ga sunan da yawa kowa yana da shi a gidan shi kabila tana da nata sannan akwai wanda aka yi tarayya da su a cikin ka'aba suna nan duk ababen bauta yanzu duk waɗannan babban su mabauta wa Allah madaukakin sarki shi kaɗai. da haka da wannan ne zamu gane cewa abu ne mai matukar muhimmanci mutum ya san ma'anar wannan kalma saboda ya aiki da ita dan in bai san ma'anarta ba to zai iya warware ta zai zama ya ce la ilaha illallah amma kuma yana bauta wa Allah ko yana bauta son zuciyarsa ko yana bauta wa aljanunsa ko yana bauta wa shehunnansa amma yana faɗan La'ilaha illallah kaga wannan kwata-kwata bai san ma'anar kalmar ba kuma yana warware ta yanzu masu da'awar kowa Allah ne masu da'awar kowa Allah masu da'awar ilimin hakika kaga waɗannan zaka ji suna La'ilaha illallah, illallah zaka ji suna maimaita kalmar amma aikinsu kuma gaba ɗaya warware ta ne domin har sun ɗauki bobin Allah da sunayen Allah da ayyuka na Allah sun bai wani mahaluki bal ma suna ganin cewa ai dukkan mutane ma da dukkan abuwa samammu Allah ne, da haka suna ayyuka irin na Allah suna yin duk abin da Allah maɗaukacin sarki yake yi to kaga waɗannan ko dai sun jahilci ma'anar la ilaha ko kuma sun san ma'anarta amma ba su yi aiki da ma'anar ba dan da sun aiki da ma'anar ba za su bai wani sifa ta Allah ba ba kuma za su bauta wa wani Allah ba haka nan wanda zai faɗi kalmar shahada la ilaha illallah amma ya zama kuma yana bin son zuciyarsa son zuciyarsa yake bautawa duk abin da son zuciyarsa ce mai daidai shi ne daidai abin da zuciyarsa ta raya mai ba daidai ba daidai ba don haka in ya ga dama yi sallah in bai ga dama ba zai yi ba ya ga dama yi kisa zuciyar tana raya mai cewa dan don dan ka kashe ba komai ya ga dama yi lalata ya ga dama yi sata to wannan ittakaza hu hawa ya ɗauki son zuciyar shi ya maida shi abin bauta amma in mutum ya san ma'anar kalmar ya kuma yi amfani da kalmar to duk wani abu na bauta ba zai wa kowa sai Allah ba zai wa kowa sai Allah ba zai dogara ga kowa ba sai Allah ba zai kaunaci samun rahma da jin kai a gurin kowa ba sai wajen Allah ba zai roƙi wani abin da yake yi Allah ne kaɗai yake yi ba sai Allah zai zama tsoron shi tare da girmamawa irin wanda ake wa Allah to Allah kaɗai zai wa zai wani mahaluki ba ba zai ɗauki ba ta Allah ya bai wani mahaluki bai ce ga wani mahaluki yana azantawa ko yana rayawa ko yana kashewa ko yana cutarwa duk waɗannan ya san ayyuka ne na Allah ba kuma abin da zai sami shi sai abin da Allah ya rubuta masa saboda mai saboda sanin ma'anarta malamai na faɗa kalmar shahada tana da sharuɗai tana da sharuɗai kafin ta amfani mai ambatanta daga cikin sharuɗanta ne san ma'ananta san cewa tana kore bauta wani Allah tana tabbatar da bauta Allah kaɗai daga cikin sharuɗanta ya gaskata ta in ya faɗa yana mai karyatawa bai yadda ba to bai imani ba ko da ya ce la'ila ilaha ba, kamar munafukai Allah ya bamu labari sukan ce ma sun yi imani wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir Allah ce wa ma hum bi mu'mini? ba mu'mine bane saboda ba su yarda da kalmar ba ba su gaskata ta ba to ko da mutum yana faɗa kalmar shahada amma bai gaskata ta ba bai yarda gaskiya ce ba to wannan ba musulmi bane ko da ya faɗi ta sannan abu na gaba bayan ya san ma'anarta al'ilmu bai ma'anaha ya san ma'anarta sannan abu na biyu ya gaggata abin da ta ce sannan kuma yayyaki yaƙini ya zama mutai inan bai haƙalmu zuciyarsa ta yanke ba ta shakka ko kaɗan in mutum ya faɗi kalmar shahada yana shakka cewa wai gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne wannan addini dai gashi nan kamar da ake ake samun wasu su ce su za su yi sallah kuma za su je coci? duk wanda Allah yake so dai sun yi kaga wannan ai ba ba ba ba gaskata Allah ya gama ya gaya mana cewa innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu sannan ba su shakka ba munafikai su ne suke shakka innama yasta'jiluka allazina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir Allah ya ce wartabat qulubuhum fa hum fi raybihim yataraddadun amma mu'mini shi baya shakka yaqini yake da shi cewa wannan addinin gaskiya ne baya dar baya jin cewa wannan addini ba gaskiya ba ne. a yana jin addinin gaskiya ne to gabanin kalmar da amfani mutum kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa sai ya faɗe ta mustaiqinan biha qalbu zuciyarsa tana mai tabbatarwa ba ta shakka sannan sharadi na gaba al-ikhlas tsarkakewa ya faɗe ta zuciyar shi tana mai tsarkake Allah al-ikhlas shine manzo Allah ya ce man qala la ilaha illa Allah khalisan biha qalbu zuciyarsa tana mai tsarkakewa da wannan kalma din wanda zai faɗi kalmar shahada amma a wajen bauta kuma yana hada Allah da wani shi ma wannan bai imani da kalmar ba ya warware kalma ta haka sai ya tsarkake zuciyar shi wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu din ala lillahi ad addini na Allah Allah kada yake bauta shi kada ba hada shi da wani sannan kuma daga cikin sharadan wannan kalma ya so ita kalmar ya kuma so ma abotan kalmar ka ji kana son kalmar shahada kana son kuma ma abota kalmar shahada duk wanda ya faɗi wannan kalma kana jin ɗan uwanka ne kana jin cewa yana da haƙƙi na ka ƙaunace shi gwargwadon yadda ya riƙe ta yi aiki da ita sannan ka ƙi wanda ya ƙi kalma ɗin shine alwala wal bara ka yi soyayya don Allah ka so bayan Allah ka so Allah maɗaukakin sarki ka so annabin Allah ka so kuma bayan Allah sannan ka ƙi wanda ya ƙi ƙin Allah ka ƙi wanda ya kafirce wa addinin Allah kuma ka wanda yake kin mu'minai to wannan alama ce ta imani dole sai an samu alwala wal bara mu'mini baya zama ya ce ai duk ne Me da wasu ke faɗa sai an dai addinai ɗaya ne to wannan wanda ya faɗi wannan kuskure ne kalma ce ta kafirci addini ba ɗaya ba ne Addini, musulunci addini ne na gaskiya na Allah wani addini ba musulunci ba addinin Allah ba ne sai ka yarda da wannan ka ji cewa wannan da yake cewa Allah da Allah uba Allah ruhu mai sarki yadda kiristoci suke faɗa sai ka ji a ranka kayan cewa kafiri ne ba ba ne. dan Allah ya ce da kani gafaran lazina qalu inna allaha salisu salasa daga lokacin da kai shakka kace ba kafiri ba ne, to kai ma ka bar addini sai ka yadda domin Allah ne ya faɗa kafiri ne aya ba ta ɗaukan wani tawili da kani kafaran lazina qalu inna allaha salisu salasa ko wanda za su ce a annabi Isa Allah ne da ka ga ban lazina qalu inna allah huwa almasih ibn maryam duk wadannan allah ya faɗa cewa kafirai haka nan walantana wanda zai ce komai allah in mutun yana da aqidar komai allah ne kuma yace shi aqidar sa kenan wannan ba ba musulmi domin in wadannan sun kafirta da wanda suka ce allah uku ne da wanda suka ce Allah shine Annabi Isa in duk kafirai ne to min babu auda wanda yake komai Allah ne zama kafiri to sai ka ji ka yarda da wannan shi sa kuskure ne mutum ya ce ai shi musulmi ne amma shi bai da sauran addini duk addinai ai na Allah ne shi dan haka kowa ya je abin da yake shi dai zai yi sallah shi musulmi to wannan da saura sai an samu wala'i Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya Allah ya ce la yattakhidhu almu'minuna alkafirina awliya min dunil mu'minin Allah ya hana dole ne a samu wannan wala'i da bara'i kishin addini dole zama a tare da dukkan musulmi sai dai kishin addini ba yana nufin tsaurin addini ba tsauri da ba shi tsauri mutum ya aikata abin da ba sa shi ba ya gulumi ya wuce gona da iri ya abinda da ba ce ba wannan daban amma kishin addini shine kai abinda da addinin yake so ka bar addinin ya hana ka so masu addinin ka ki wanda yake addini kuma in kafiri ba wai ana nufin kuma kakkai mu'amala da shi ba yayya kafiri da kin shi daban kuma da mu'amala da shi daban alqur'ani ya gaya mana cewa kafiran da suka zauna da mu cikin salama cikin aminci musu su yaƙe mu ba musu fitar da mu da gidajen mu ba Allah bai hana mu musu adalci ba Allah bai hana mu musu kyautatawa ba wannan musulunci bai hana ba amma daga lokacin da yake ka ko yake addinin ka to wannan kuma kai da shi ya zama muharib ya zama abokin faɗa da haka nan ce ka ƙi kafiri ba ana nufin kada ka zauna da shi ba a yanzu a tsarin zamantakewa na duniya ba an kakkasa duniya an ce nan najeriya ce nan nijar ne nan kamaru nan chadi nan ghana to kaga aka ce najeriya to duk wanda ya shiga cikin wannan wurin da aka yanke najeriya ne to dan najeriya wa tsarin najeriya kuma yana da haƙƙi kana da haƙƙi to kaga nan za ka kiyaye daidai gwargwado yadda bai saba da ka ba tunda yana da haƙƙi ya zauna inda kake kana da haƙƙi ka zauna inda yake sai kuma ka kiyaye dokokin addininka kada ka ce to dole yin sai na tashe shi sai na kore shi ko na yi wannan saboda mai saboda yanzu wani abu ne da yake ba ka da haƙƙin wani ba ka da ikon yin wannan abu inda an riga an ce wannan inda daula ce ta musulunci to daula ita take tasarrufi da wannan in akwai ƙasa ta musulunci kuma jagoranci da musulunci to shugaba shi yake tsara wannan cewa wanda zai shigo kafiri ga sharadi sai a bashi aminci a bashi izini ya shigo bisa sharaɗai da dokoki in yana so ya zauna cikin musulmai in kuma baya so to ita bi can sannan kuma ita jihadi dama a musulunci dole sai karkashin shugaba ba a yin jihadi ba karkashin shugaba ba haka kurin in tashi ni yanzu kurin in kira mutane ce ku zo mai jihadi in hada tawagan mutane mu shiga gari mu ce jihadi za a yi ba a yin jihadi sai karkashin shugaba alam tara ila al-mala'i min bani isra'ila min ba'di musa iz qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa al-imamu jumna shugaba garkuwa ne ana yin jihadi a bayan shi shi yasa aqidar ahlus sunna wal jamaa suka ce ana yin jihadi a bayan shugaba wanda yake shugaba na al'umma ko da fajiri ne inda ya kira zuwa ga jihadi to za a yi karkashin jagorancin shi ba a fita jihadi ku, ko wasu gungun jama'a su haɗa kansu ce su ne za su yi jihadi da aka su kashe wanda suka ga dama su bar wanda suka ga dama wannan ko ba tsarin jihadi ne na musulunci ba da haka akwai daular musulunci daula ce za ta haddade za ta iyakance yadda za a yi hulɗa da wanda ba musulmi ba shugaba yana da dama ya ba shi izini ya shigo ya zauna ya kama mai sharaɗai kamar yadda yake a cikin abin da ya shafi shiro na ahlin zimma kamar yadda malamai suke bayani kuma ya zo a cikin alkur'ani da hadisi na yadda za a yi zamantakewa da su to haka yana cikin sharadin wannan kalma ka so masu kalma din sannan kuma ka so waɗanda suka faɗi wannan kalma din daga cikin sharuɗan kalmar shahada akwai alqabul ka karbi abin da ta zo da shi ka karbi abin da ta zo da shi kalmar shahada ta zo da sallah ta zo da kai zakka in kana kana da dukiya ta kai lissafi ta zo maka ka je aikin haji in ka mallaki abin da zaka iya zuwa kana da iko kalmar shahada ta zo maka da ka zama mutum na kwarai ta zo maka da kaza ka karfi duk abin da kalmar ta zo da shi ka miƙa wuya wani yana cikin abin da yake sharaɗi na kalmar shahada to haka waɗannan za mu ga anan kafirai sun yi girman kai daga ƙin karɓar gaskiya wanda wannan girman kai ya jawo musu halaka suka yi karɓar gaskiya da haka Allah madaukakin sarki ya faɗa mana ma abin da suke faɗa a inna da tari ko ali hatina yanzu za mu bar ababen bautanmu wanda nuna suna da ababen bauta da yawa li sha'ir lamun din nan lamun ta'lil ce aini li ajli sha'irin dan maganganun wani wanda yake mawaki majnun wanda yake da tabin hankali wanda Allah ya kore masa wannan wa ma huwa bi qawli ba magana mawaki bane wanda Allah ba mawaki bane Allah ya ce ma an bi ni'mati rabbika bi majnun kai saboda ni'imar da Allah ya maka ya rasu rasulullah da manzanci baka zama mai taɓin hankali ba Allah ya kori masa wannan ya ma tabbatar da cewa wa innaka la ala khuluqin azim kana kan ta'adu da halaye masu girma wanda ba yadda za a yi wanda yake da tabin hankali ya zama yana da irin wannan ta'adun da halaye da haka Allah ya ya ya kaddara aka yafi manzon Allah a Makka ya tashi a cikin su sun san halayen shi sun san ɗabi'un shi sun san ayyukan shi kuma wanda duka in za su yi shaida za su ba da shaida cewa babu wani abin da yake na tawaya ko na nakasa a tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka wannan abin da suke faɗa ƙarya ne sai Allah ce bal ja'a bil haqqi bal ba haka magana take ba wannan magana da suka faɗa magana ce ɓatacciya ja'a bil haqqi ya zo da gaskiya ma'ana shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da gaskiya abin da ya zo da shi gaskiya ne kuma zuwan shi gaskiya ne wa saddaqa al mursalin kuma ya gaskata ma manzannin da suka gabata domin manzannin da suka gabata sun yi bishara da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam da aka suka ce manzon Allah aya ne mu'jiza ce ta annabawan da suka gabace shi domin annabi Isa ya yi bishara da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Ibrahim mun karanta cikin suratul baqara yadda yayi addu'a bayan ya gina ɗakin Ka'aba cikin addu'a da yake rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum ko yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa ah, innaka antal alimul hakim ma'ana yayi addu'a a cikin shi sa manzo Allah ya ce ni busharar annabi Isa ne kuma addu'a ce ta kakana Ibrahim Kare yayi addu'a kuma Allah ya amsa addu'a din sannan duka annabawa kuma alƙawarin da Allah ya yi da su in manzon Allah ya zo idan da suna nan za su imani da manzan Allah da haka zuwa manzon Allah gaskata annabawa ne gaba ɗaya gaskata su ne akan abin da suka faɗa sannan kuma gaskata su ne akan abin da suka zo da shi duka annaba sun zo da musulunci duka annabawan da Allah ya turo da manzanni da musulunci suka zo da ayoyina a cikin alkur'ani da suke tabbatar da haka am kuntum shuhada iz hadara yaqub al maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun gashi na Allah yana gaya mana nan gane da annabi ibrahim iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin haka nan Allah ya gaya mana dangane da annabi Musa ya gaya mana dangane da annabi Sulaiman da haka ko ko wannan ba tare ta musulunci cewa wa aslamtu ma Sulaiman lillahi rabbil alamin da haka alqur'ani ya nuna dukkan annaba sun zo da musulunci to manzo Allah ma da shi ya zo wanda menene musulunci shine kadai ta Allah da bauta bautawa Allah shi kadai da barin bautar wani abu wanda ba Allah ba wannan tauhidi da shi duka annaba suka zo manzo Allah ya ce mu annabawa ikhwatul li Allah yan uwa ne wanda mahaifinsu ɗaya wa umma hum shatta amma iyayensu daban-daban iyayensu mata daban-daban ma'ana mu annabawa ikhwatul allah, yan uwa ne da mahaifinsu ɗaya amma wa umma hum shatta iyayensu mata daban-daban abinda manzo Allah yake nufi addinin su ɗaya shine tauhidi inda aka sha bamban a shari'a a shari'a yanzu muna yin sallah al'umman da suka gabata suna yin sallah amma yadda muke ba haka suke ba ai mun karanta a hadisi lokacin da aka biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallah guda hamsin yazo yana tuhuwa yazo zo gurin annabi Musa ya same shi ce mai ubangiji ya baka yace sallah ce hamsin aka wajabta wa al'umma ta dare da yi yace kuma ka nemi rangwame domin na jarrabi bani Isra'il na gaba sun gaza kun ga mun kenan suna yin sallah kisa annabi Ibrahim da ke cikin Bukhari yayin da ya tafiya da matar shi ya je Misra ya sauka sarkin masa ya ce ya kuke da wannan ya ce ‘yar uwata ce saboda kada ya ce matarsa ce ya kokarin kawar da shi don ya gaje ta amma ya ce ‘yar uwarsa ce wanda a nan kina yayi ya ce ‘yar uwarsa ‘yar uwarsa ce domin matarka ‘yar uwarka ce ‘yar uwarka ce a addini da haka ya ce ‘yar uwata ce lokacin da wannan sarki ya shiga gurinta da niyyar ya tinkare ta sai ta yi alwala yadda ya zo a riwaya ta kama sallah kaga yaro da kenan suna yin sallah waɗanda suka gabace mu amma ba lallai irin tamu ba suna yin alwala ba lalle irin tamu ba suna yin azumi da bai da Allah ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta da suke gabanin ashe suna yin azumi amma ba lalle zama irin namu ba manzo Allah ya ce bambancin azumin mu da na ahlul kitab shine cin abincin sahur kaga yamma kuma sa yin sahur cikin azumin to wannan shine abin da manzo Allah yake nufi iyayen mu mata daban-daban amma baban mu daya baban shi ne ma'ana tauhidi duka annaba kan tauhidi suka zo amma shari'o'i kuma sun bambanta wani annabi za ga shari'ar sakala wani kuma shari'ar sakala don haka manzon Allah ya zo da gaskiya ya kuma gaskata manzanni ta hanyar tabbatar da abin da suka zo da shi da kuma cika bisharar da suka yi na cewa zai zo don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya zo da shi gaskiya ne ba magana waka ba magana wani abin da ya saba wa hankali addinin manzo Allah bai saba hankali ba kisa shari'a musulunci ba ta saba wa hankali kar ka ce shari'a sabanin hankali shari'a ta Allah ba ta saba wa hankali sai dai ko hankalin ya zama yana da tawaya irin tashi amma da abin da Allah ya ce a yi ko ya ce a bari to mai hankali cikakken hankali ba zai ga sabani ne na hankali ba tare da amma wani zai iya hankalin mutum zai iya gaza riska ce ni na kasa gane mai hikimar a yi kaza za ka iya kasa ganewa amma ba zai zama don babu hikimar ba ko ya zama don abin ba daidai ba ne duk abin da manzo Allah ya zo da shi gaskiya ne kuma daidai ne tambat rabbi rabbika sidqan wa adla kalmar ka ta cika sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam gaskiya ne duk abin da manzo Allah ya faɗa gaskiya ne addinin manzo Allah sannan gaskiya ne sannan adalci ne duk abin da Allah ya ce ai da duk wani hukunci da Allah ya ce ai yasa lokacin da wani fajiri yake ikirari yake kutse yake cewa wai ya za a yi a musulunci a yanke hannun mutum don ya saci rubuɗi na? cewa mun riga mun san a musulunci mutum ya sata a hirzi wurin da yake tsararri ya ɗauka da ba na shi ba kuma a kayan ya kai rubu dinar don an ji gurin alkali ya tabbata ya yi za a yanke hannun shi sai yake ce wato yana mamaki an ce idan mutum ya yanke ma hannu a musulunci ya biya diya dinare ɗari biyar amma kuma yanzu shi in ya saci abin da yake ɗaya bisa hudu na zinaren kuma a yanke hannun shi sai ya gani an yi tuka da warwara hannun da za a biya dinare ɗari biyar adiyar shi kuma a ce in ya ɗauki ɗaya bisa hudu na wannan abu a yanke hannun shi na dinari ɗaya sai ke ganin ta masa naƙus ne yana cewa tufka da warwara sai muminai malamai masu imani suka ce kai ne kake da tufka da warwara ai izdul amanati aghlaha hannun da ya zama amini amintacce bai taɓa kayan kowa ba sai yasa yana da tsada amma yayin da ya zama mahaifinci ya zara hannu ya ɗau kayan wani to bai da tsada ya zama wulakantacce da haka aka ce da ya ɗau rubu dinar a yanke hannun da haka tsadar hannun idan ya rike amana amma idan ya ci amana ya ɗau kayan wani to ya zama bai da wannan da haka lamma Amina lokacin da hannun ya zama amintacce ya zama hannu ne amin to sai ya yi tsada yayin kuma da ya a yayi ha'inci kuma sai yayi arha da haka babu wani tunka a cikin lamarin Allah madaukakin sarki za ku ga yanzu masu cewa musulunci ya zo da kisa a kashe wanda ya kashe wani mun san a musulunci akwai kisasu wanda ya kashe wani da gangan in ya tabbata shi ma alkali ya ce a je a kashe shi sannan kuma wanda ya gina yana mai aure ko mafsini wanda ya taɓa aure in an tashi a yi mai rajimu in ya tabbata ya yi zina to irin waɗannan hukunci na kisa sai makiya addini suke cewa wannan rashin tausayi ne a cikin addini rashin tausayi ta ya za a kashe mutum to amma sun manta shi ma wani ya kashe da haka ɗan adam yayin da ya riƙe hannunsa bai farwa wani ba to shi ma yana da mutunci da kima a musulunci ba wanda ya taɓa shi kuma in ya taɓa shi shari'a za ta hau kan shi to su masu waɗannan kuma a gefe sai ka tarar su kuma a hukunce-hukunce wanda ba na Allah ba hukunce-hukuncen mutum sai ka tarar abubuwan da ake yin kisa a kansu suna da yawa kuma sai ka tarar rashin kashe wanda ya kisa yana jawo wa ana asarar mutane mutum ɗaya sai kashe mutum ashirin a lokaci guda shi kaɗai ya salwantar da rayuka ashirin shi kuma an ce a kyale shi kada a salwantar da ran shi a lokacin da ya halaka guda ba a kalla ashirin ɗin da ya halaka ba shi na shi kaɗai ake kallo haka wannan shi ne ya kai matuƙa wajen tufka da warwara amma addini kashe wanda ya kashe wani shi yake hana a dinga samun kisa ne kisa Allah ce wa lakum bil qisasi hayatun ya ulil albab cikin qisasi akwai rayuwa dan da wannan ne za ga an tsare rayuwar rayukan mutane ba za a je a kashe su ba dan ne dan wanda ya kashe ya san an kama shi ma kashe shi za a yi domin dan adam da Allah ya halitta dan adam yana buƙatar tsauri yana buƙatar ma'ana doka wani in aka yi mai wa'azi zai wa'azanci ba zai ba wani kuma sai ya ga a aikace sai ya ga ana kashewa to duk lokacin da aka bar wannan hukuncen hukuncen to mutanen da za su mutu sai sun ninninka wanda ma'ana aka kashe da sun kashe wani to haka duk al'amuran addini yake za ga babu tufka da warwara Allah ya ce ban ja'a bil haqqi ya zo da gaskiya wa saddaqa al mursalin ya kuma gaskata manzanni sai Allah ya ce ne inna kunna la inna ta'ani wala tudzauna illa ma kuntum ta'malun na'am innakum haqiqa ku لذائق العذاب العليم ما سدن انا العذاب ني في رددي wa ma zauna illa ma kuntum ta'malun ba komai ake sasa muku ba sai abinda kuka sanci kuna aikatawa ma'ana anan Allah yana tabbatar da cewa waɗannan da suka bujire suke kafirci wannan an ce musu la ilaha illallah suke girman kai to Allah yana tabbatarwa cewa masu ɗanɗanar azaba innakum lazaiqu al'azab al'alim ko masu ɗanɗanar azaba ne ira dadi a baya za mu ga su da san suka ce inna la za'iqun mu masu ɗanɗana azaba to wannan su suka ba da labari su suka faɗa zai iya zama haka ne ko ba haka bane amma a Allah ya yanke hukunci ya yanke magana ya faɗa abin da yake na gaskiya innakum hakika ku la za'iqul azabil alim masu ɗanɗanar azaba ce mai raɗaɗi wa ma tujzauna ba komai ake saka muku da shi ba wannan abin da ake saka muku da shi na ɗanɗanar azaba mai raɗaɗi illa ma kuntum ta'malun face abin da kuka sance kuna aikatawa na kafirci da zalunci wannan ya nuna kenan kafirai su ma duk wani aiki da aka umarci mumini yayi to kafirai su ma an umarci su amma da farko abin da ake kiran su imani sannan su aiki da haka in an je lahira za a azabta su akan kafirci da kuma kan waɗannan abuwa da basu ba yanzu ba sa sallah ba sa azumi ba sa yin zakka waɗannan abuwa da suka bari su sun je lahira azabar da za a yi ta haɗa da kafircin da suke kai da kuma wannan rashin sallah ɗin ita ma sai an musu azabar rashin sallah da haka shine mas'alar da malamai suke cewa al-kuffaru mukhatabuna bi furu'i shari'a yadda Allah ya ce mai gaskiya to wannan umarni na Allah na mai gaskiya ya haɗa kowa da kowa har wanda ba musulmi ba sai dai shi yanzu in yayi gaskiyar ba za ta cece shi a gurin Allah ita kaɗai ba sai ya samu tushe da ake gina ayyuka akan shi ne tauhidi kaɗai ta Allah amma kuma in yaje lahira rashin yin gaskiyar kuma zai ja mai azaba a gurin Allah ga kafircin ga kuma rashin gaskiya ga rashin sallah ga rashin kaza to duk waɗannan abubuwa za a yi musu azaba a kai kamar yadda Allah yake faɗa a nan wa ma zauna ba komai ake saka muku ba komai yasa ake muku wannan sakamako ba illa ma kuntum ta'malun fa sai abinda kuke aikatawa dan haka da wannan ne malamin su ta su ma kafirai mukhatabuna bi furu'i shari'a an umarce su ana umartar su da sauran al'amura na shari'a ba wai kaɗai tauhidi ba duk wani umarni na Allah su ma sun shiga ciki sai dai yayin da kai za yi da'awa ga wanda ba musulmi ba to abu na farko shine fara karɓar musulunci dan sannan sai zai dora da sauran ayyuka idan ya ƙi karɓa ya tsaya kan kafirci shi to ranar tashin kiyama za a azabta shi akan kafirci da kuma ban wannan aiki da Allah ya ce a yi shi kuma ban yi ba dalilin wannan aya wannan aya ta tada tabbatar da abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa a wurare da yawa cewa Allah baya zalunci ba wanda za a zalunta daidai da ƙwayar zarra ba wanda za a zalunta da haka mutumin da ya shiga wuta a lahira to aiki shi ne ya ja masa wanda ya shiga aljanna shi ma biyayya da da'a da yawa Allah sababin wannan Allah ya ji kanshi masa rahma ya sanya shi aljanna da haka ba wanda za a za zai zai wani aiki kuma Allah madaukakin sarki bai saka masa da aikin shi ba kisa Allah ya ce faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wanda ya alkhairi daidai da ƙwayar zarra zai ganshi wanda ya sharri daidai da ƙwayar zarra zai ganshi da aka kowa zai samu sakamakon abin da ya aikata sai Allah ya ce mai illa ibadallahi al-mukhlasin ulaika lahum rizqun ma'lum fawakihu wa hum ce نعم الله يقول bayan Allah al-mukhlasina waɗanda aka tafi waɗanda aka tsarkake Allah ce ulaika masu wannan sifa waɗanda Allah ya tsarkake ka gansu lahum rizqun ma'lum suna da wani arziki sananne fawakihu kayan marmari wa hum mukramun suna ababen girmamawa fi jannatin na'im cikin aljannatai na ni'ima bayan Allah ya gaya mana makoman kafirai za su dandane azaba mai tsanani kuma sakamakon abin da suke aikatawa sai Allah ce illa ibadallahi al sai dai bayan Allah al waɗanda aka tsarkake in ka karanta shi bi fathillah mukhlasin sai zama waɗanda Allah ya tsarkake in kuma ka karanta shi da kasar da lamun ɗin sina sai zama waɗanda suka tsarkake Allah kuma duka an karanta da waɗannan fuskoki guda biyu a nan a wasu malamai suka ce wannan ya ce munqati'a istijraki ne Bana a nan bayan Allah ya magana yan wuta da za su shiga wuta za su ɗanɗane azaba sai aka ce illa kamar ka ce sai dai bayan Allah al waɗanda Allah ya tsarkake anan kamar da muka bada waɗanda Allah ya tsarkake ko al na waɗanda suka tsarkake Allah suka ce abuwa ne guda biyu suna da zintar juna duk wanda za Allah ya tsarkake shi ya zaɓe shi ya girmama shi ya zama waliyin Allah to bai samu wannan ba sai da ya tsarkake Allah wanda ya tsarkake Allah ya bauta wa Allah shi kaɗai. E, abinda Allah yake so ya bar abinda Allah baya so shi ne yake zama kuma mukulas a gurin Allah da haka abuwa ne da yake suna lazimta juna idan bawan Allah mai ikhlasi mai bauta wa Allah shi kadai mai yin abin da Allah yake so shi ne Allah yake tsarkakewa wanda Allah ya tsarkake kuma shi ne bawansa wanda yake tsarkake Allah kuma yake yin abin da Allah yake so da haka da wannan ne suka ce ayar tana nuna girman ikhlas girman tsarkake niyya da yin abu dan Allah duk abin da zaka yi na ibada ka yi shi dan Allah babu hasara irin wanda zai aikin da yake na neman lahira ne kuma yayi shi dan duniya wannan idan yayi hasara akwai aikin da yake na duniya ne da ma'ana ba aikin ibada bane ba aikin ibada bane wannan kaga ba a bukatar niyya tunda ba abin da yake na ibada bane to wannan ba buƙatar niyya amma ayyuka na ibada wanda Allah yake so wanda Allah ya umarni to ana bukatar mutum ya yi shi da niyya ya tsarkake niyya hadarin da yake cikin aiki ba tsarkake niyya shine yana zama aikin banza a duniya mutum zai ta yi yana ganin kamar ya tara wani abu ya je lahira ga babu komai a wajen Allah Allah ce amilatun nasiba masu aikin wahala ne su tai shi yasa yanzu a irin wannan zamani da muke da waɗannan wayoyi na hannu waɗanda suke ɗauke da kyamara mutum zai ɗaukan bidiyo zai iya ɗaukan ah, hoto zai iya to mutum ya yi abin da ya shafi babin ibada duk hoton da zaka yi da me to kai kai dinga kula a me zan yi shi ko da wace manufa zan yi shi idan yanzu na zo ana sallah ina sallah na ce a ɗauke ni da wace manufa ina ina ina koyin sallah ne dan a ga yadda ake yin sallah ko ko a so nake in watsa duniya cewa ni din nan fa ina yin sallah ba nan ina yin sallah dole in wannan nan sallah ibada ce haka da da wace manufa zan manufa ce mai kyau Allah ya jani ta manzo Allah ya jani ta yanzu abin ta kai in ka je ka'aba kana tsawabi. sai ga kusan rabi kowa ya daga waya yana ɗaukar kansa yana da bai kan ma labbaik da bai. ibada kake yi ba buƙatar ka ɗauki wannan ba buƙata kai ba wani kake koya ba wani kake koyarwa da ku ko addu'a ai ibada ce manzo Allah ce addu'a ubu al-ibada to wai mutum ya je kuma ka'aba yana addu'a kuma yana ɗauka kuma ya turo ya ɗora ai ga munan wani ba ya rubuta ga munan lokacin da muke wa kasa addu'a ba bukata ko na nake wa na addu'a ba bukata saboda wannan ibada ne ka yi don Allah ake so ka tsarkake riyarka da haka yayin da ka je umara ko ka je aikin hajji za ka yi hotunan ka je ka yi da kayanka na gida can wani guri amma in ka sako ihrami za ka ibada a na kowa ya ɗauke ka hoto kar ka bari wani yanzu kana cikin ihramin kai ce zo mai hoto ka ce a'a bari in cire kayan da zan yi na ibada ne wani kana zaune kana karatun qur'ani zai dauke ka ku ce ya hakuri yanzu ina karatu ne na qur'ani in na gama sai ai hoton dole mu dinga kiyayewa An ba haka ba sai ya shiga cikin abin da zai lalata mana addini zai lalata mana ibada sai mutum ya faɗa cikin riya ba tare da ya sani ba kuma dama manzo Allah ya nuna mana ita riya shirka ce da take koyayya tana shigar mutum ne ba tare da ya sani ba ba tare da ya sani ba wanda zai yi sadaka yi dan Allah ba bukatar sai ka zo gidan rediyo ka faɗa ko ka bada cewa a faɗa yau foundation ɗina ya yi sadaka ko na wani duk ba bukata ko kuma za ka raba a zo da kyamara ana duk ba bukata ayyuka ne na alkhairi amma in mutum bai yi niyya ta kwari wajen samu komai a wurin Allah wannan ƙa'ida ce ƙa'ida ce ta Allah inna mal a'malu bin niyyat inna mal kulli imrin kowa yana da ladan abin da ya niyya Za ka idan kai dan siyasa ne yayin da ka yi rabar tallafi ka sa a ranka za ka yi ne saboda a ce kana yi to da dan ka kenan a gurin Allah kai kana yi amma in yi ne dan Allah to ka yi shi koyayye shi yasa magabata suna da ayyuka koyayyu ba sa barin wani wasu ma ba sa bari hatta matan su gane irin ayyukan su koyayyu Zainul Abidin ɗaya daga cikin magabata ɗaya daga cikin jikokin gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sadaka a garin madina sai dare ya yi sai ya naɗe fuskar shi da rawar, sai ya ɗauki buhun abinci sai je ya buga gidan da zai kai gidan wata bazawara haka wanda ba ta da miji ko gidan marayu in ya buga ko ba aka buɗe sai ya ajiye juya yana wannan sadaka a garin madina ba san waye ke yi ba sai da ya mutu aka gano shi yake don bayan ya mutu aka daina yin wannan ni ma kuma na ga irin wannan a madina lokacin muna ɗalibai in ka je gidajen ɗalibai wanda suke karatu na gaba da digiri suna masters ko suna phd ko makamancin wannan jami'a ta ta kama musu gida wanda yake za ga bene ne hawa wajen goma ko hawa bakwai ko takwas bangare bangare haka dalibai dai da yawa na kasashe daban-daban idan da yake can al'ada idan an yi sallah a zahar yawanci kowa ya koma gida bacci yake ban san yanzu ba amma da an yi sallah a zahar kowa ya koma gida kwanciya yake bacci sai da aka rata shi to irin wannan lokacin kowa ya koma gida ya rufe gida ya kwanta sai a ga sun zo da da abinci da leda akwai nama akwai kaza akwai sukari akwai kaza wani sa'in nama zalla wani sa'in kuma har da makaroni da jari A kayan abinci sai su ringa bi kofar gidajen ɗalibai suna ajiye a kofar ɗaki a kofar gidan mutum sai mutum ya tashi ya fito sallar na asar yana bude koba sai ga an kama sadaka bai san waye ka ba haka za su bi duk su rarraba baka san waye kawo ba in ba irin mutum bai kwanta ba ko wani dalili yasa ya zo shiga sun zo shiga shine zai ga ga masu ba su ma dai zai ga masu raba tunda ba wai wanda yake mai raba ne da kanshi ke zuwa ba ai kowa yake amma haka za a bi a rarraba sai dai ka gani sai dai mutum ya bude ya dauka za ka kaddara yanzu wanda ya baka wannan abin yana kusa da kai gobe ka gan shi ma ba za ka ji wani abakai ba domin yanzu aka ce ga ga wani alhaji mai wadata amma yana baka sadaka kuma yana yi dan Allah amma yana baka ai zaka dinga jin nauyin shi dan Allah yake ba wai shi yana yi da ba bane amma zaka ji nauyin to amma yanzu idan a aboye ake baka in ka gama da shi ma ba za ka san shi bane da haka ga ba magana wani gori ya biyo baya domin ma bai yadda ma ka gane waye shi yake yi ba to don haka shi ayyukan alkhairi ana bayyana shi inda wata manufa mai kyau in tubudu sadaqati fa ni'mat وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم idan akwai manufa mai kyau to ba da yake a bayyana amma in ba wata manufa da musulunci yadda da ita to don gudun riya to mutum sai ya abu ma ba tare da hansun yayi ba dan bai dan kada zai fada cikin abin da Allah ya hana to tsarkake ibada dan Allah abu ne mai matukar muhimmanci jigo ne a karba ayyuka duk aikin da aka yi ba ikhlasi Allah baya karba hadisin Abu Huraira yana cikin sahihu muslim hadisi mai ban tsoro wanda ɗaya daga cikin magabata in dai ya karanta shi sai ya tsohon na kan gwiwoyin shi abu huraira a wata riwaya sai da ya so masa uku kafin ya faɗa ne saboda ya nuna waɗanda za a fara sanyawa a cikin wuta su ne sun fi uku da malamai masu ilimi wanda Allah ya baiwa Qur'ani da mai kuɗi da Allah ya baiwa dukiya da wanda ya jihadi manzo Allah ya ce za a zo da kowanne ɗaya daga cikin waɗannan sai Allah ya faɗa mai ni'imar da ya yi mai kai mai ilimi na baka alqur'ani na baka hikima mai kai ce na na nayi kaza nayi kaza nayi sallar dare Allah ya ce kai ne dan a ce kai masani ne kuma an faɗa da haka sai a tafi da shi kun ga fa yayi aiki sannan a zo da mai kuɗi Allah ya ce na yi maka ni'ima ta dukiya me kai da ita ce na ciyar na yi kaza na yi kaza Allah ya ce dan wa kai ce nayi dan kai Allah ya ce ƙarya kake kai ne dan a ce kai mai kyauta ne mai sadaka mai bayarwa kuma an faɗa je kauta sannan a zo da mujahidi wanda ya jihadi dan bai kai jihadi ce ai nayi ne dan dan ta kalma Allah dan kaza maza Allah ce a sai Allah ya ce ƙarya kake kai ne dan a ce mayaki ne kai gurgu ne kai kaza je kauta to in ka kalli waɗannan guda uku waye rage a duniya an yi magana mai ilimi wanda Allah ya bai wa Qur'ani da hikima an yi maganar mai dukiya an yi maganar mujahidi wanda ya ɗaukar ma Allah amma dukkan su saboda ba ikhlasi Allah bai karba aikin ba ya jefa su cikin wuta da haka mu zama masu kokarin tsarkake niyyan duk abin da zamu yi mu kokari mai dan Allah in dai abu ibada ne aiki ne na Allah to kai dan Allah in har ya akwai bukatar bayyanawa to kai ta addu'a kuma manzo Allah cikin addu'a da ya koya mana Allahumma inni a'udhu bika an ashrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka min adh-dhanbi alladhi la a'lam Allah ina neman tsarin ka kada in yi shirka da kai alhali ina sani kuma kada in yi shirka da kai alhali ba na sani wannan yana da muhimmanci sannan mutum a cikin sallah ya ta addu'a ce Allahumma inni as'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal Allah ka sanya ikhlasin cikin ayyuka na da maganganu Allahumma inni as'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal ɗaya daga cikin magabata ce ban sha wahala da zuciyata ba akan komai fiye da yadda na sha wahala da ita kan ikhlas domin sai kana yi shi dan yana jan ka zo za ka yi aikin alkhairi sai shi dan ya ce kai kila fariya za ka yi sai ka fasa to kuma ka fasa nan ma kuma an shiga wani babi da haka ka bayar amma kai ta karyata shedan a zuciyarka da ji ya ce ai dan a ce ai yanzu ana kace a'udhu billah a'udhu billah in an yabe ka dan wannan aiki ka ce a'udhu billah Allah kada ka kama ni da abin da suke faɗa Allah ka gafarta min abin da baka sani ba to da wannan sai Allah ya taimake ka sai ga aikin ya amfane ka duniya da lafiya da haka a wannan aya za mu fahimci muhimmancin ikhlasi domin yadda Allah madaukakin sarki ya tsarkake waɗannan bayi to ne za su kubuta daga azaba Allah ya ce ulaika lahum rizqun ma'lum suna da arziki sananne wanda shi ne gidan aljanna ubangiji Allah ya azurta mu da gidan aljanna saboda kurewar lokaci anan za mu tsaya Allah ya kai mu gobe insha Allah ta'ala za mu ci gaba abin da yake na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana akwai kamfanin da ya saba da shekara sukan zo su raba mana maganin ulsa na san shekara wannan kusan ta uku ko ta hudu ban manta ba to da haka yanzu sun zo insha Allah ta'ala za su raba kamar da suka saba sai a yi musu addu'a ta alkhairi Allah ya sanya albarka cikin kasuwancin su kuma Allah madaukakin sarki ya karbi ayyukan su kuma ya ba su ladan wannan abin da suke yi da haka ni yi haƙuri wanda ya samu fa wanda bai samu ba kuma ya yi haƙuri dan kila ba zai ce kowa da yake nan zai iya samu ba wanda kuma ya samu ya ga kuma shi kila bai da wansa ko bai da wani wanda zai bukata to yana iya ba wani kuma ya amfani da shi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان ta, اله الا انت استغفرك واتوب اليك ina ganin za su ɗan yi akwai bukatar bayani to bismillah